ce ceton Ubangiji godiya ga Allah ba da ya nuna mana wannan rana ranar Laraba kwanan wata biyar cikin wata Oktoba shekarar dubu biyu da ishirin da biyu. Fallasa ayyukan aljanu kashi na hudu. Fallasa ayyukan aljanu kashi na hudu. Inda aka ba mu karatu na daga Markus Sura biyar aya ishirin da biyar zuwa ishirin da tara. Markus Sura biyar aya ishirin da biyar zuwa ishirin da tara. Sai ga wata mace wadda ta shekara goma sha biyu tana zub da jini wato tana haila. ta kuma sha wahala da gaske a hannun masu magani da yawa har ta ɓadda duk abin da take da shi amma duk a banza sai ma gaba-gaba cutar take yi da ta ji labarin yesu ta raɓo ta bayansa cikin taron ta taɓa mayafinsa don ta ce a ranta ko da tufarsa ma na taɓa sai in warke nan take zubar jinin wato hailar ta tsaya ta kuma ji a jikinta an warkar da cutar bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin ayar hada cewa na daga fara sura 26 aya sha uku farawa sura 26 aya sha uku mutumin kuwa ya yi girma ya yi gaba ya yi girma har sai da ya yi girma sosai farawa sura 26 aya sha uku farawa sura 26 aya sha uku mutumin kuwa ya yi girma ya yi gaba ya yi girma har sai da ya yi girma sosai bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta amin fallasa ayyukan aljanu kashi na hudu fallasa ayyukan aljanu kashi na hudu kaunataccen ubangiji wani na'i na aikin aljanu wanda ake kira koma baya shine za a ga rayuwa cewa ga dai ana yin kokari a ɗauki mataki na tafiya gaba amma sai a samu ana tafiya mataki biyu baya wato kaunataccen ubangiji za a ga cewa duk ƙoƙarin da ake yi a yi gaba sai a ga ana dawowa baya ne iko da ba a gani ba yana tura mutum yana komawa baya wannan ya fi danniya muni domin yayin da danniya yana nufin cewa za a tsaya a wuri ɗaya ne a danne mutum guri ɗaya amma koma baya ana komawa baya ne ba wai za a kasance a inda aka sami mutum ba a'a za ma mai da irin wannan can baya gabaki ɗaya bari ubangiji Allah ya kubutar da mu daga irin wannan cikin sunan Yesu amin mun karanta game da macen da take haila wato tana zub da jini shekaru goma sha biyu a karatun yau kuma mun ga yadda ta yi ƙoƙarin neman samun waraka amma ta ci gaba da mummunan lamari har sai randa ta saɓu da Yesu Kristi. Wataƙila ku sami kanku a cikin irin wannan yanayin watakila duk lokacin da kuke ƙoƙarin fita daga talauci kamar kuna ƙara zurfafa ne a ciki wato yayin da ana ƙoƙari a fita sai a ga ana daɗa komawa baya ana shiga ciki-ciki bari ubangiji Allah ya ɗauke mana wannan a yau Allah maɗaukakin sarki zai cece ku daga hannun shaiɗan a cikin sunan Yesu amin shekaru da yawa da suka wuce wani attajiri da matarsa sun samu saɓani a lokacin da suke ta cacan baki sai matar ta gaya masa cewa za ta yi maganinsa kuma a ƙarshe sai wannan mutum ya juyo ya faɗa cikin damuwa a lokacin da suke wannan maganan yana ta dariya domin shi yana da motoci goma sha hudu don haka bai yi tunanin cewa wata hali za ta iya zo da za ta sa shi yawo da kafa ba amma bai san cewa ashe uwar gidan nasa ya ce ya aura ba da daɗewa ba sai kuɗinsa suka fara karewa a ƙarshenta ya yi ƙoƙari amma ya ci gaba da ja da baya ya sayar da motocinsa duk sai guda ɗaya ya rage a ƙarshe wata rana sai gashi nan daga shi sai kobo hamsin kacal a cikin aljuhunsa gashi yana jin yunwa amma kuma yana tunanin idan na yi amfani da wannan kuɗin don sayan abinci ba zan sami abin da zan iya sayan man fetur da shi ba haka kuma zan yi tafiya kamar yadda uwar gidata ta faɗa mani nan take wannan mutumin ya gudu zuwa haikali domin neman taimako Allah kuma ya kubutar da shi kuma duk abin da ya rasa a da aka mayar masa da shi godiya ga Allah uba da ya buɗe idon wannan mutum ya kuma ba shi tunanin inda zai je domin ya samu tsira idan an lura ana cin gaba da komawa baya maimakon a ci gaba to tabbas akwai wani aljani da yake sa ku koma baya a yau ina ba da umarnin yankinku daga irin waɗannan aljanu a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunataccen ubangiji duk wani matsala wani kalubale da muke fuskanta wanda ba wai kawai yana danna mu ba amma har ma yana mai da mu baya to ubangiji Allah zai kubutar da mu a yau a cikin sunan Yesu amin an mai da hankalinmu ga addu'a kamar haka da take cewa ya uba ina rokonka ka lalatar da duk wani abin da ke sa ni koma baya maimako in ci gaba a cikin sunan Yesu amin ya uba ina rokonka ka lalatar da duk abin da ke mai da ni baya abin da ke sa ni koma baya a cikin sunan Yesu Kristi amin karatun littafin sarki cikin shekara za mu faɗa su cikin zakariya sura ɗaya har zuwa sura shida karatun littafin mai sarki cikin shekara za mu faɗa cikin littafin zakariya sura ɗaya har zuwa sura shida kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba da ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai alheri mai albarka mai wadata sai kuma gobe dan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fasara war salam